Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare Assalamu alaikum da fatan kun wanda lafiya Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an samu barkewar cutar kwalara a yankin Bela da ke jihar Doso lamarin da ya halaka mutane shida. to ko waɗanne matakai hukumomi ke ɗauka domin daƙile yaɗuwar cutar an yi rumfa ta killace masu ɗauke da wannan cutar haka ma duk inda wata mashayar ruwa ta tare da tallafin ofishin ministan da ke kula da harkokin ruwa an sa magunguna idan muka leƙa kudu maso yammacin najeriya rundunar 'yan sandan wata jiha ce a yankin ta kama wani gungun masu aikata manyan laifuka To kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka shafe ku kamar na zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya da sauransu. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu saurare barkanmu da warhaka. Wakilan kasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun gada ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya. A ranar Alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi zaɓe kan tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da karfin nukiliya. Beatrice Pin, babban daraktan yekuwar ƙasa da ƙasa ta yin watsi da makaman nukiliya ya ce wannan alkawari ba zai kawar da makaman nukiliya dare ɗaya ba, amma zai kafa hanya mai ƙarfi da za ta haifar da tsayayyar doka ta ƙasa da ƙasa, tsangwamar makaman nukiliya da za ta sa ƙasashen da suke da makaman su yi watsi da su. Finn ya ƙara da cewa wannan ƙuri'ar ta kafa tarihi duk da dai zai yi wahala ƙasashen su daina amfani da makamashin su na nukiliya ƙasashen da suka gabatar da makalar da ba a kare ta ba sun hada da austria brazil ireland nigeria da mexico da kuma afirka ta kudu kasashe 123 ne suka saka mata hannu yayin da 38 suka ki sai kuma sha shida da ba su da matsaya lokacin kasashen da suke da karfin makamin nukiliya sun kada kuri'ar naki a takarar majalisun dokoki a amurka 'yan jam'iyyar republican sun fara bayyana fargabarsu a kan jam'iyyar democrat wato na yiwuwar cewa hillary za ta wato lashe zaben shugaban kasar da za a yi kasancewa donald trump yana samun koma baya ƙuri'un neman jin ra'ayi 'yan jam'iyyar republican da suke takarar majalisun dokoki sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin katin da za su zaɓi clinton a matsayin shugaban ƙasa a yin da su kuma 'yan jam'iyyar democrat suke cewa clinton tana bukatar abokanai da za ta haɗa kai da su a majalisar tarayya domin aiwatar da burinta a zazzafar takarar majalisa da ake yi a lardin minnesota stewart mills ɗan jam'iyyar republican ya saduda da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyarsa na ba zai yi wato nasara ba a ranar 8 ga watan nuwamba. amma ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan damar ta tallan kamfe da ya yi a talabijin dangane da abokin hamayyarsa na democrat rick nolan to labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A wani waje da ba a bayyana ba, wani gida mai ɗakuna guda uku a garin Nogins da ke wajen Moscow, yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci, malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Haɗaka ce ta 'yan Siriya da 'yan Rasha da kuma Rashawa 'yan asalin Siriya. Akasarin iyalai 'yan Siriya da suke a wannan makarantar sun bar Aleppo ne tun kafin Rasha ta shiga kai hare-haren bama a can. kafin rasha ta fara kai hare-hare ta sararin samaniya don taimakawa shugaban kasa bashar al-assad mafiya yawan 'yan siriyan sun tare a rasha ganin yadda alaka da 'yan uwantakar da ta daɗe tsakanin damascus da moscow ta haifar da hakan duk da yaƙi da ake yi jami'an rasha sun baiwa 'yan gudun hijirar na siriya biyu kacal damar zama inda suka bar dubunnan 'yan gudun hijira a matakin wucin gadi wanda ya haɗa da yara ƙanana 'yan sanda sun harba wani magajin gari a ƙasar philippines wanda shugaban kasa rodrigo de duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtaccen hanyar sai da miyagun ƙwayoyi a wata fafatawa da bindigoki da ta faru tsakaninsa a yau juma'a magajin garin na datiswi amfatuwan mai suna samsudin dimakon tare da wasu mutane tara ne 'yan sanda suka kashe a fafatawar da suka yi da su kafofin yada labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin 'yan sandan a wani shingen bincike da aka kafa a hanyar garin makilala da ke arewacin yankin kutubatu shugaban 'yan sanda na yankin sufurtan da romeo galgo ya ce wannan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne na hakika amma mutanen ne suka fara harbin su duterte ya ci wato zaben shugaban ƙasa a farkon wannan shekarar ne ya kuma alkawarin zai yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma ɓata gari 'yan sanda philippines da kuma 'yan kato da gora sun kashe kusan mutane 3,600 akan amfani da kwayoyi ko kuma sayar da su tun daga lokacin da duterte ya wuka ga mulki a ƙarshen watan yuni so labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda a yankin garin Bello da ke jihar Dusu aka samu barkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane. Ga Haruna Mambako da ƙarin bayani. a garin bello ne allobar cutar kwalara ta bullo a cikin jihar doso ta jamhuriyar nijar kuma ministan kiwon lafiya dr idi iliyasu mai nasara ya kai ziyara ta gani da idanu a wannan garin a ranar jiya tare da rakiyar gwamnan jihar doso haka zalika da shugaban hukumar asibiti da RSP na jihar doso tare da masu tallafa ma a wannan fanni kamar irin su unicef kuma a ƙarshen ziyarar ta ministan ya yi bitar halin da ake ciki game da wannan allobar ta cutar kwalara lepidemi concerne surtout le centre de santé intégré de bella Le premier cas a été identifié au 13 octobre 2016. Wannan allobar ta shahi asibitin Bella mutum na farko da aka yi rajista an same shi a ranar 13 ga watan Oktoban shekara 2016 daga nan sai kura tallafa har zuwa 20 ga watan Oktoba din. Yabe une relative accalmie jusqu'à la date du 20 octobre 2016. To daga 20 ga wannan watan aka su masamun masu dauke da cutar kwalara a bella inda aka yi rajistan mutane 20 tare da rasa ran mutane uku kuma an ci gaba da duba waɗanda ake tuhumta ɗauke da cutar kana a hakikance cewa suna ɗauke da ita minista dr idi iliyasu mai nasara ya ci gaba da cewa a bella ta biyu an yi rumfa ta killace masu ɗauke da wannan cutar hakama duk inda wata mashi shayar ruwa take tare da tallafin ofishin ministan da ke kula da harkokin ruwa an sa magunguna domin kashe dukkan wasu kwayoyi waɗanda ke iya haddasa ci gaban allobar a nan mutane 23 ne suka kamu da cutar a yanda shidda suka riga mu a gidan gaskiya a cikin karkara wannan ko kamin babbar cibiyar bincike ta ƙasa ciya da laboratoire national ta asibitoci ta tabbatar da ƙwaron kolera mai suna ogawa an ne ke cikin wannan allobar in ji minista dr idi iliyasu mai nasara la confirmation de la souche ogawa an par le laboratoire national d'expertise biologique en date du 25 octobre 2016 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar doson jamhuriyar nijar sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To da muka leƙa kudu maso yammacin Najeriya ko rundunar 'yan sandan jihar Oyo ce a yankin ta kama wani gungun masu aikata manyan laifuka ga Hassan Umaru Tambuwal ɗauke da ƙarin bayani. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama kana ta gabatarwa taron manema labarai wasu gaggan masu aikata laifuffuka da sun hada da masu fashi da makami kisan mutane satar mutane da dai sauransu kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo mr sam adeguye ne ya gabatar da waɗanda ake zargin a gaban manema labarai a hedkwatar 'yan sanda da ke unguwar elele a cikin birnin ibadan we been able to cope because of your support collaborative efforts of sister security agencies, the involvement of the traditional rulers, ethnic and religious leaders, and members of all the vigilante groups Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo Sam Adegbuyi ya ce sun sami nasarar kame masu laifuffukan ne game da haɗin kan wasu jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai har da ma 'yan sintiri na jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa 'yan sanda haɗin kai domin su zaƙulo masu laifuffuka. Ɗaya daga cikin masu laifuffukan nan take ya ce ya aikata laifin. shi ko wanda ya sha da ƙyar ya yi ƙarin haske. As I just got down from the vehicle, three boys surrounded me with pistols. and they said, hands off. So at the point they were able to get hold of me, bundled me inside the car and they drove off. Ya ce matasa uku ne suka kewaye shi ko ne da bindiga karama da suka fitar da shi da a cikin motarsa sai suka arce da motarsa. Ita ma wannan matar ta ce ‘yan fashi da makami ne suka tare su, suka ce su fito a cikin mota, nan take suka harbe ɗanta. Ababen da an ka kama ga masu laifukan sun hada da bindigogi, harsasai, motoci, kudaden jabu na gida da na waje da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar tambuwal to kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka shafe ku. Kamar na zamantakewa, siyasa, ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. Kafin mu buɗe layukan mu mu shakata da wannan waka. Adamu Usman Wali Baban Mariya Usman Adamu Usman Wali Babban Adali Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mun jiya shatan zamani Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mun jiya Inda malam ya faɗa da an ce hazine ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole a ce waka ya kerkera amma kun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kerkera to ina yaro ɗan kankane makaranta Salele malam ya faɗa mani. Me ya faɗa maka shatan zamani? Tun yaro ɗan kankane makaranta. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu karfe biyar na yamma saura minti bakwai amma fa a nan washington dc kira na farko ya fito ne daga jihar nasarawa ne na layi eh to mahabud kana tare da rufa'i daga jihar nasarawa ne To Malam rufa. Ra'ayina da zan faɗa a yau Juma'a da kuke ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu. Na'am. To yau ba dan barka da wannan rana ta musamman kan a kan Halima Jimirau aiki a wannan rana ta Juma'a muna mata fatan alheri a duk inda take. Shine ra'ayina na gode Muhammadu Lalo da fatan zaka tashi lafiya. To mun gode kwarai Malam Rufa'i bari mu ƙara wato muna ci gaba da kasancewa a jihar ta Nasarawa ne na kan Assalamu alaikum suna na shafa lekatin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Mahamud lalu barka da aiki. Malam Shafale muna maka lale marhaba ai na ce kai ne ka kira ma da farko. Eh Mahamud Lalo ai ka san dole mu samu <laughs> yan yara masu aiki wanda za mu ba su aiki za su gaba da yi. To muna jin ka Malam Shafale menene ra'ayinka yau? Mahamud Lalo wallahi akwai wani abun da yake dame mu a wannan ƙasa namu najeriya musamman maganan tsadar rayuwa hmm. don kam a gaskiya akwai tsadar rayuwa a wannan ƙasa don kam aure ya yi ta mutuwa a irin wannan lokaci saboda haka muna son mu jawo hankalin gwamnati don hmm. allah don annabi abun ya yi tsanani kuma duk abun da za a ce kasan ba a horo da yunwa dole ne gwamnati don Allah don annabi ta duba ta sassauta ma talakawa namu na Najeriya. Na biyu kuma ga a wani abun da yake faruwa don Allah a sa ido don musamman ka ga matasa masu shekara talatin arba'in hamsin suna kama yara ƙanana 'yan mata tsawon shekara biyar suna musu fyaɗe. to do Allah don annabi wannan muna roƙon gwamnati ta sa mana ido a kan irin wannan lamari a sa doka mai tsanani mm, da fatan za ku tashi lafiya kuma Allah ya sa mu gama da duniyar nan lafiya amin kai rufa mana asiri da abin da za mu ci mu sha to sai mu ce amin a malam shafale daga jihar nasarawar najeriya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar ka kira mun samu daga maiduguri wane ne kan layi eh, daga maiduguri yawa muna jin ka na shi ne abin da yake hmm. mu'yan maiduguri wannan ba sa jin daɗin sa gashi eh muna jin ka hanyar bazan da hanyar maganda ana samu mutane suna don zama kifi ma a rufe ana ne kifin mutane kuma ga shi kasuwannin da ina ga wanda ke kiran mu daga maiduguri da allah ko za ka sake kira don da ƙyan nake jinka a nan bari mu je jihar yobe da ke makwataka da ku wane ne kan layi yawa kana magana da yanawan daga nan garin kasamu a karamar hukumar jakuncin jihar Yobe. To, Malam muna tare da kai menene ne ra'ayin ka yau? Ra'ayi na yau a gota wa wurin kaza hukumar ta za ta tattata mana mu mutanen da muke arewa mace gamar Najeriya. Domin hmm. su Allah ya kaya musu ya kuma ba shugaban kasa damar sa hannu akan wannan hukuma ta ci gaba da taimaka mana. Hmm. to sai mu ce amin a malawa daga jihar yobe lamba da za a kira dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau layi a buɗe ke ku kira ku bayyana abubuwan da suke cin muku tuwa ƙwarya waɗanda suka kama wato da zamantakewa siyasa ilimi kiwon lafiya da sauransu ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi to sunana mr godwin e salihu daga gadamewa mingi local government bauchi state to mr godwin muna maka lale marhabin da zuwa menene ra'inka. na raina shine wannan kwamiti wanda shugaban kasa ya kafa mm. na jaran wannan arewa ubangiji allah ya taimake su allah ya sa masu jisurin allah ne don inda ya taimaka man bayan allah mm. ga inda ya ka rushe gunan su ji tausayin su su gyara gunan duka mu yan kasa ne gaba daya mm. ko ba ka ba haka ne yawa ubangiji allah ya taimake su to sai mu ce amin a malam godwin daga jihar bauchi bari mu je kaduna wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka mm. sana murtala kuma a kiran ku daga kaduna ne a tarayyar najeriya to muna jin ka malam murtala to madalla mm. kullum ba zai wuce mu kira mi ma masu ƙasa addu'a ba mm. idan kuma akwai wani ko da za mu yi sai mu saka a ciki to abin da za mu roƙa shine cewa ina roƙa matsayina na direba cewa na ji a hukumomi suna ta sanarwa cewa a ranar ɗaya ga wata na sabon shekara hmm. shine cewa za a sai na'urar nan da za a sa a mota na rage gudu to eh. lallai abu ne mai kyau amma da fatan za su duba su ga halin tattalin arziki da ake ciki kar a sa farashin da zai zamanto aiki kuma wani sai dai aje motan kuma kaga aiki zai kara raguwa kenan a cikin mutane su da fatan sun ji wannan roƙo na mu a tashi lafiya. to malala mun gode malam murtala daga jihar kaduna bari mu tsallaka zuwa kamaru wane ne kan layi. salamu alaikum. wa alaikum salam. are ana lafiya. lafiya kalau. da wa muke magana lamba ce kullum ina son yi kira ina son yi kira yau na samu ta Allah sarki yau gashi kai sa'a ka samu wane ne ke magana Allah ina da ra'ayi to waya tashi ta katse da fatan zai sake kiran mu lambar da yadda za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattauna ne kan batutuwa da dama da suka shafe ku ga kira mun samu daga zamfara wani ne kan layi muhammadu mai wada to malam muhammadu mai wada muna tare da kai yawa fatan na son yi kira ne saboda kamar mutane da ke ta magana shugaban kasa shugaban kasa shi hmm. su gwamnoni ba su ba ta su ma ba zaben su haka yi ba eh kamar wace irin magana suke yi yawa kamar cewa a ce shugaban kasa ya yi kaza ya taimaka ya yi kaza ya yi kaza su gwamnoni ba a tambaye su a ce su yi kaza su yi kaza mm-hmm. su ba a roƙon su a ce su yi kaza su yi kaza tunda su ma zaben su aka yadda aka zaɓi shugaban kasa hmm. to a da fatan waɗanda ya kamata su ji wannan korafi wannan magana ta faɗa kunnuwansu bari mu je jihar yobe wane ne akan layi hello hello muna tare da kai na jihar yobe yawa kana magana da usman mai gari daga inguru local gannan. to barka dai malam usman hello usman kana jin mu ina jin ku ya eh, jama'a lafiya kalau muna jin ka to madalla na dade na tafa ma ni ma sai Allah ya taimake na kamo ku Allah sarki to kai sa'an samun mu yau Allah ya Allah ka karatari Allah taimaka amin amin wa ta lafiya to madalla mun gode bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi auto kamar layin na Kaduna ya katse shi ma Mutullahi ta'ala wa barakatu yau wane ne kan layi Assalamu Alhaji Musa Garo ne daga Kaduna. To alaikum salam malam. Muna jin ka. Malalo suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah ni abin da nake so janyo hankalin 'yan Najeriya. Mm. Sai na ɗauka cewa idan wani abu ya samu musiba ta samu a rika tunanin ana ɗora shugaban ƙasa. yanzu mutum ya rashin lafiya sai ka ji ya ce wani shugaban kasa Muhammadu Buhari to saboda Allah Buhari zai kawo maka cuta ya kamata mu koma ga Allah wai talakawan Najeriya mu koma ga Allah mu ci gaba da shugabannin mu addu'a idan kai wa shugaban addu'a idan Allah ya taimake ka sai ga ya ci gaba amma idan kai addu'a mara kyau ko ka zage shi ya lalace to kai ne fa zaka lalace to ya kamata mu ga taitayin mu da fatan za a tashi lafiya suna na Alhaji Musa Garo daga Kaduna nigeria na gode da tashi lafiya mu ne da godiya Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Ekiti wane ne kan layi alhaji salisu sage sage dan zamfara mazaunin ikiti wanda ke bungur local government a jihar zamfara amma yanzu ni mazaunin ikiti state ne to muna jin ka alhaji salisu to ra'ayina dai ana ta ma magana akan gwamnati ne wanda mutane ba su fahimci mu wanda muke 'yan arewa mun san halin da gwamnati take ciki wanda mun san abin da gwamnati ta yi mana kuma allah ubangiji ya kara taimakawa ba buhari kamar alhaji salisu kamar eh, menene gwamnatin ta muku alhaji salisu na ce kamar me da menene kuka samu gwamnati ta muku abin da gwamnati sai mana zama lahiya kawai kaɗai da muka samu domin da rana tsaka ni jihar zamfara ana zuwa da rana ana kashin mutane ka mm. dubi halin da mutanen maiduguri da sauran wasu jihohi suke ciki amma yanzu abubuwan nan an samu lafawa a gare su wannan kaɗai ya isa mai gwamnatin babu buhari godiya to a mun gode alhaji salisu daga jihar ekiti lambar dai eh, da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida eh. biyar biyar muna tattauna ne dangane da batun yanayin zamantakewa siyasa ilimi kiwon lafiya ko kuma dai duk wani abu da kuke ganin za ku iya tsokaci a kai muna jiran ku sai kun kira Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. wasu 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane 61 sannan suka jikkata sama da mutane 100 a wata makarantar horar da kuratan 'yan sanda da ke kwatta a pakistan amurka ta yi allah wadai da wannan harin ta'addanci akan makarantar horar da ɗaliban kana tana mika sakon ta'aziyarta ga waɗanda suka jikkata da iyalinsu a lokacin da aka kai harin kuratan suna barci ne kuma ba sa ɗauke da makaman da za su mai da martani ga maharan. Ministan cikin gida a lardin Baluchistan Safraz Bukti ya ce an kashe mahara uku a harin na Kwatta sannan an kubutar da sama da kurata 260. Prime Ministan Pakistan Nawaz Sharif shi ma ya yi Allah wadai da wannan hari da aka kai akan makarantar horar da 'yan sanda da ke Kwatta sannan ya yi kira ga hukumomin yankin da su zakulo waɗanda suka kitsa wannan aikin ta'asa cikin gaggawa. Kwatta wani yanki ne da ya sha fama da hare-hare cikin 'yan shekarun nan. Wani mummunan hari da aka kai a watan Agusta Manchester ya hallaka mutane 72 wanda kungiyar IS da jama'atul Ahrar da suka bangare daga cikin Taliban suka dauki alhakin kaiwa kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. A shekarar 2006 an kashe 'yan sanda shida a wasu munanan hare-haren bama-bamai da aka kai. Sannan a shekarar 2008 wani dan bindiga ya harba rokoki a wata makarantar horar da 'yan sanda. Cikin shekarun da suka gabata 'yan ta'adda sun kaikaci makarantu a Pakistan musamman waɗanda ke da alaka da jami'an tsaro. A shekarar 2000 2014 kungiyar 'yan ta'adda mafi muni mai suna tahariki taliban ta kai wani hari akan makarantar ilmantar da yaran sojoji da ke arewa maso gabashin birnin peshawar inda suka halaka mutane 140 mafi yawansu yara ƙanana amurka na ci gaba da nuna goyon baya ga jama'a da gwamnatin pakistan a wannan lokacin alhini amurka za ta ci gaba da aiki kafada da kafada da pakistan da kuma sauran abokanan hulɗa da ke yankin domin kawar da ayyukan ta'addanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofi na gwamnatin ƙasar. Idan kuna da tsokacin da za ku yi ku rubuta wasiƙa zuwa editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya bayyana ra'ayinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a shafin sharhin VOA wato www.voanews.com/editorials. To da fatan za a mana afuwa mun katse ɗaukan wayoyinku saboda ƙurewar lokaci amma yanzu ga labarai a takaice. wakilan kasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya sun kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya a ranar alhamis ne kwamitin karɓe makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a majalisar ɗinkin duniya suka yi zaɓe akan tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashen da ke da ƙarfin nukiliyar. A takarar majalisu da ake ta dokoki a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu kan kan 'yar jam'iyyar Democrat wato da yiwuwar Hillary Clinton ta zama shugabar kasa kasancewar Donald Trump yana samun kuma baya a ƙuri'ar neman ra'ayi. A wani waje da ba a bayyana ba wani gida mai ɗakuna uku a garin Nogins da ke wajen Moscow, yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci, malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Haɗaka ce ta 'yan Siriya da 'yan Rasha da kuma Rashawa 'yan asalin Siriya. Akasarin iyalai 'yan Siriya da suke a wannan makarantar sun bar Aleppo tun kafin Rasha ta shiga kai hare-haren bama a can. 'Yan sanda sun harba wani magajin gari a kasar Philippines wanda shugaban kasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtacciyar hanyar sai da miyagun kwayoyi a wata fafatawa da bindigogi da ta faru tsakanin su a yau Juma'a. Magajin garin na Datu Sau Amfatun mai suna Samsuddin Dimakon tare da wasu mutane tara ne 'yan sanda suka kashe a fafatawar da suka yi da su. Kafofin yada labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin 'yan sanda a wani shingen bincike da aka kafa a hanya a garin Makilala da ke arewacin yankin kotabato Shugaban 'yan sanda na yankin Sufurtanda Romeo Galgo ya karami ya ce wannan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne na haƙiƙa amma mutanen ne suka fara harbin su. da ya ci zaben shugabancin ƙasa a farkon wannan shekarar. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya taya na gabatarwa sai des da ya haɗa mana shirin da kuma injiniya mukal da ya yi daidaita mana sautuka muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum